Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shagulgulan sallah lafiya sai kuma a mana aikin gafara saboda tangardar na'ura a shirinmu na asuba. To ga labarin mai karantawa Ibrahim Ka'amun Masi Garba kamar yadda aka ji. An jefa tsohon chairman ɗin kwamitin yaƙin neman zaben shugaban Amurka Donald Trump wato Paul Manafort gidan yari jiya jama'a bayan da wani kwamitin masu taya alkali yanke hukunci ya same shi da laifin ƙoƙarin karkatar da shaida lokacin da aka sake shi bisa sharuɗan bili manufar ɗan shekaru 69 da haihuwa kuma na farko cikin tsafin mukarraban trump da aka jefa kurkuku an same shi da laifi a makon jiya a wasu sabbin tuhumce-tuhumce biyu na ƙoƙarin hana shari'a ta yi aikinta da kuma haɗin kai ko kuma haɗin baki don gurgunta tsarin shari'a wanda ke da nasaba da yunkurin da ya yi a watan baya-bayan nan na karkatar da ra'ayin wasu shaidu biyu da aka sa kai sunayensu manufar da jiya jama'a ya ce shi fa bai aikata wani laifi ba dangane da waɗannan tuhumcen biyu shugaban amurka donald trump jiya jama'ar ya ce rahoton spito janar na ma'aikatar shari'ar amurka kan binciken sakonnin imel ɗin hillary clinton ya ƙare da kuskuren sakamako saboda cewa da rahoton ya yi hukumar bincike ta fbi ba ta nuna son zuciya wajen binciken ba an ƙarasa da kuskure abinda trump ya faɗa kenan a wata hira da gidan talabijin na fox news akwai cikakkun koko cikakken son zuciya idan aka dubi abinda jami'in fbi peter shrock ya yi wato abinda ya faɗa a kaina haka ma idan aka dubi abinda james komi ya yi lokacin da yake jagorantar hukumar ta fbi da sauran dai abubuwa haka a martaninsa na farko game da rahoton trump ya rubuta jiya juma'a ta kafar twitter cewa rahoton ya tabbatar da cewa tsohon shugaban fbi james komi ba ƙwararren shugaba ba ne na hukumar sannan ya ce taimakawa ƙasar ma ya matuƙa da ya kori komi da farko dai sai da trump ya ceceki mr shrock jiya juma'ar ta kafar twitter saboda cewa da mr trump ɗin ya yi yayin binciken sai mun hana trump zama shugaban ƙasa ka da aka bankaɗo a rahoton da aka bayyana ranar alhamis To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausan muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Sudan ta kudu ta ce tana so a yi wata ganawa tsakanin shugaba Salva Kiir da jagoran 'yan tawaye Riek Machar, to amma ba a cikin wata ƙasar da ke kuryar Afirka ko ƙungiyar IGAD ba. Da an shirya cewa da Kiir da Machar za su gane a Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha ranar 20 ga watan Yuni, to amma da yake magana da 'yan jarida jiya jama'a. mai magana da yawun gwamnatin sudan ta kudu michael makui ya bayar da shawarar a kai taron a ƙasar afirka ta kudu macar wanda tsohon mataimakin shugaba kir ne ya yi wato ya yi hijira zuwa afirka ta kudu a shekara ta 2016 bayan da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnati da bangaren macar wadda ake kira splmio ta rushe a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya saka harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin fasaha da ake shigo da su daga kasar china waɗanda kudinsu ya kai dalar amurka biliyan 50 al'amarin da ya ƙara tsananin takaddamar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya jiya jama'a trump ya cika ƙudurinsa na wargaza abin da ya kira kwarar amurka da china ke yi a wani tsarin cinikayya ta wajen sa haraji kan kayakin da ya kira masu kunshi da wato fasahohin masana'antu da dama tuni dai mai magana da yawon ma'aikatar cinikayyar china ya ce amurka ta kaddamar da yaƙi a fagen cinikayya ya ƙara da cewa za mu ɗau matakan ƙara haraji kwatankwacin hakan ba tare da ma ɓata lokaci ba yanzu duk wata jituwar da aka cimma a baya sanadiyar tattaunawa kan batutuwan tattalin arziki da cinikayya ta wargaje musulmi a fadin duniya na ci gaba da gudanar da shagulgulan karamar sallah ko idar fitar wadda ta kawo ƙarshen azumin watan ramadan waɗannan hidindumin na ibada dai su ne cikamakon ayyukan ramadan lokacin da musulmi kan yi azumi tun daga asuba zuwa faɗuwar rana a tsawon watan na ramadan dama ranar daya ga wata na wato dama ranar daya ga wata na goma a kalandar musulunci wato shawwal ita ce karamar sallar wato ta labaran duniya kenan kuka saurara. Aisha madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi a cikin shirin namu na yau za mu kawo maku rahotanni guda hudu. Rahotanninmu na farko da na biyu da na uku za su yi magana ne akan cutar daji wacce aka fi sani da cutar kansa cutar da ta zama sanadin rasa rayukan al'umma da dama a faɗin duniyar nan. Rahotonmu na hudu zai yi magana a kan dalilan da ke kawo ƙarin yaɗuwar cutar siga wato diabetics. Bai ga waɗannan rahotannin za mu saurari in kunne ya ji wanda masu iya magana ke cewa gangan jiki ta tsira. Yau za mu saurari irin cututtukan da rashin tsabtar muhalli ke kawo wa ɗan adam. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Ranar hudu ga watan biyu wato Fabrairu na kowace shekara, Hukumar Lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakarwa game da illar cutar sankara wato kansa. Haka ta sa Najeriya ba a barta a baya ba wajen gudanar da tarurruka daban-daban inda likitoci da masana harkar kiwon lafiya ke ba da bayanai game da illar cutar. Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto a kan cutar ta sankara daga dutsen jihar Jigawa. Masana kiwon lafiya sun bayyana cewar a kullum ana ƙara samun masu cutar sankara musamman a ƙasashe masu tasowa waɗanda suke da mutane kaso 60 cikin ɗari masu ɗauke da cutar sai dai a kowace nahiya akan samu yanayin da tafi kamari a yankin. kamar yadda a ƙasashe masu tasowa aka fi fuskantar sankarar mama daga mata ko kuma ta mafitsara a maza da a cewar masanan dukkanin mutane ɗari biyar a ciki akan samu mutane uku masu ɗauke da cutar ta sankarar mafitsara. Dr. Luwa ƙwararren likita ne a asibitin ƙwararru na Rashid Shakone a birnin Dutse. Sankarar mafitsara ta fi yawa ga maza fiye da mata. Akan samu maza uku kafin a samu mace ɗaya da sankarar mafitsara abubuwan da suke kawo wannan sankaran mafitsara sun nan da yawa kamar yadda aka sani sankara ba wani kwakwaran cutar da aka ce shi ne ke jawo shi ba amma ko abubuwan da irin ɗabiyoyin da mutane suke yi sukan sa mutum ya samu sankara na farko dai shine shan sigari shan sigari yana cikin abubuwan da suke kawo sankaran mafitsara amma a wuraren mu a nan ciwon sargiya yana cikin abubuwan da suke kawo sankaran zara. kuma wanda ma suke aiki a inda ake yin chemicals kamar wasu sinadarin nan masu aiki a kamfanonin taya masu aiki a kamfanonin yin takalmi masu aiki a kamfanonin yin zanuwa ma duk wayannan mutane suna samun sankaran mafitsara amma a wuraren mu abubuwan da suka fi jawo sankaran mafitsara shine shan sigari da ciwon sagiya su ne abubuwa guda biyu masu jawo wani. Kamar shi ciwon tsagiya mutane ba sa damuwa sai su ga kamar wani abu ne dama da aka saba gani ba ciwo ba ne. Kwarai kuwa domin na san a wasu wurare masu gangani gani kamar ciwon tsagiya kamar dole ne namiji tun da mata ma suna al'ada su kan kamar maza ma irin al'adan su ne amma kuma ba haka ba. Mutanen mu wanda suke shigan irin rafi suna wanka in ruwan da ya tsaya su suka kamu da wannan ciwon tsagiya kuma an sun zo ba sa zuwa wurin kwararren likitoci a gwada a basu magunguna domin su warke gaba ki daya to ciwon sanyan nan zai shiga jikinsu har ma ya daina su ga kamar sun warke bayan shekaru kusan biyar ko goma sai ga mutum ya fara fitsari jini sai ga kamar kuma wancan ne daga nan kawai sai ga mutum ya samu kankana mafitsara ko da akwai wasu magunguna da ake bayarwa a warke idan irin wannan ciwo ya samu mutum gaskiya in an tabbatar cewa An karamar zara ne yana da grade kamar grade na daya shine wanda ke sama sama na biyu kuma shine wanda ya taba ainihin abin da kira muzzle wato kamar ainihin naman mafitsarar na ɗayan akwai wasu magungunan da ake bayarwa amma mutum allura sannan kuma ana iya tura wani magani a mafitsarar har ya warkar da mutum amma in ya riga ya wuce wannan wurin ya taba ainihin naman mafitsarar to gaskiya sai dai zai a maka aiki kuma aikin din ma sai a cire mafitsaran gaba ki daya kuma an san an cire mafitsaran gaba daya dole za a fidda inda fitsari ke fita a gefen jikin mutum kenan kuma har abada kenan haka zai za ka yi zama mafi wuyan ma idan an bari ya wuce zai tattaba abubuwa da ba har ko da abun na da wuyan matsala in an bari ya wuce ba a iya gano shi da sauri haka ɗaya ne yake samu suke akan gano shi a lokacin da za a iya bashi magani abin ya kamata mutane su sa ido idan an ga mutum ko kuma ya ga yana da wani abu kamar nama ta fisarinsa ko mutum ya ga yana fisarin jini komai kankantan shi ya zo asibiti za a ɗibi sa a gwada in ma za a yi scanning ne ma za a yi scanning in dai sargiya ne ma sai a bashi magani ya warke gaba gida don rashin warkewan daga sargiyan ne ya kan jawo wani abu to sa ya kumbura bai san dalilin din ba ya zo asibiti halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jiga talakawa a Najeriya. A jihar Neja da ke arewacin Najeriya, an gudanar da tarurrukan faɗakarwa kan cutar ta sankara, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. An gudanar da tarurrukan faɗakarwa kan cutar kansa a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Albarkacin ranar hudu ga watan biyu da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin faɗakarwa akan wannan cuta ta kansa ko kuma ciwon daji. A nan jihar Niger dai jami'an kiwon lafiyar ne suka gabatar da jawabai domin bayyana wa al'umma illar wannan cuta. Dr. Ibrahim Abdullahi kwararren likita ne a asibitin kwararru na IBB da ke Mina ya yi bayanin abin da ake nufi da cutar ta kansa. Ciwon daji kalma ce ta Hausa wadda yake ta kunshi duk wani tsiro a jikin mutum ko kumburi. ko kuma wani maruru da ya daɗe ko miki da ya daɗe a hausance sai a ce mishi ciwon daji a turanci ba mu da ciwo takamaimai a ce wai ciwon daji a asibitanci amma ciwo da yake mai tsiro a jikin mutum ko mai daɗewa a jikin mutum galibansu su ne ake kira kansa ma'anan kansa tsiro ne mai girma sai ya ci gaba da girma ba tare da ya tsaya misali yanzu in aka haifi yaro yatsotsin yatsun hannu guda biyar ne tsayin su daban-daban to in dai ana zaune lafiya kalau har karshen rayuwa ya tsotsin na wannan yatsun kowane girman shi ba zai zarce wancan ba sannan shi kuma kansa munin shi ne yana kama ko ina a jikin adam har yanzu ba a samu wani eh, sashi ko bangare na jikin ɗan adam ba wanda yake yau a ce kansa ya ji tsoron shiga wurin nan ko bai taba kama ko ina yake shiga to ko yara kanana na kamuwa da wannan cuta ga abinda dr ibrahim ke cewa har da yara a cikin aikina muna kula da yara masu kansa muna samun shi sosai sannan kuma ba gaskiya bane ba a warkewa ba akwai kansa kala-kala akwai waɗanda in aka kama su a warke akwai wanda kuma ba a warkewa masana kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa babu wani magani na rigakafin cutar ta kansa kamar yadda dr ibrahim ya tabbatar ɗaya eh, in zai zo zai zo ne amma dai yana da kyau duk wanda yake da a gidansu an yi mai ciwon daji shi ma je lokaci lokaci ana duba shi amma babban shawara ita ce mutum ya je asibiti yana matukan mai lafiya kan mu bari sai ciwo ya kwantar a bincika su biyu a shekara su uku a shekara haka cikin binciken wata sai mu gan fanka ga ɗan kansa nan girman shi bai kai ƙwayar masara ba sai mu cire a raba shi kenan in har girman shi ya kai na kaɗan to ko an cire shi akwai sauran turanci yawa to babban shawara kenan mutum na lafiya lau ya je a duba shi na biyu kuma idan mutum bai gane jikin shi ba ko da dan karamin abu ya tsoro mishi da Allah ya zo asibiti mace ta dan ji wani abu a nono bata gane ba gare ki zo a ce kin fai tsoro da ce kin tsaya sai lokacin da abu ya rikice ya rikice to kin ga Dr. Ibrahim Abdullahi kwararren likitan yara a asibitin kwararru na IBB da ke Mina Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya Daga maradin jamhuriyar Nijar ma wakilinmu Sha'ibu Mani ya ce hukumomi ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ƙoƙarin wayar da kan jama'a albarkacin wannan rana ta hudu ga watan Fabrairu don yaƙi da cutar ta sankara. Ga yadda ƙwararrun likitoci suka bincika cewa cutar kansa ko daji bata bar yaro ba ko babba mace da namiji likitoci suka ayyana cewa kansa akwai ta da matukar illa ga rayuwar bil'adama mace ma ke sa mutum ya hallaka kwata-kwata da mala amadu kwar likita a kaura hasau da takaitaccen bayani kan cutar rashi kansar da cuta ce wadda tana dadewa a jikin bil'adama cuta ce wadda ba wani gadon ta ake ba cuta ce wadda ana samun ta ga yara ana samu ga matasa ana samu ga mata kuma ana samu ga maza duka jikin bil'adama akwai bangare hudu na daidai akwai abubuwa masu kamar ruwa kamar jini haka akwai nama kamar su tsoka haka akwai masu ɗan tauri tauri kamar su girtsi ko kashi duk wata kwaya halitta ta jikin bal'adama tana iya ba da kansa kwaya halitta ce wadda ta bijire ma umarni na jikin bil'adama ita tana yi ne a kan gabanta yadda ta ga dama shine kansa kuma bayan wannan ana iya samun kansa na anta ana iya samun kansa na huhu wajen maza to wajen mata kuma akwai kansa na mama akwai kansa na bakin mahaifa in mun kada doktor wajen mata dinnan cutar kansa kamar wace irin babban illa ce take kawo musu illa wadda cutar kansa take kawo mutum ga cutar kansa kashewa take yi. ta yawo take a jikin jiki tana yaduwa yadda ta ga dama gano aibanta ita wannan cuta ta kansa yasa likitoci ba da gargadi kowane lokaci na ɗaukar matakan rigakai kanta. Dr. Mana Amadu da gargadi a kai. Shi ne na rigakafi. Mu ɗauki koda misali ɗaya ne. Wanga na bakin mai mahitsara. Idan mutum ya manyanta a ga alamomi na cewa wannan nama ya kumbura abin da ya kamata a yi ai maganin shi nan take ko a hudda shi ma shine babban magani tunda in aka kyale shi shine ke iya zama kansa ɗai kenan wajen mata game da mama kowace mace tana iya ta binciki mamata tunda shi kansa ba ɗaya rana ke tasowa ba a'a ciwo ne wanda ke iya jimawa a ciki gama ma idan an hagan shi tun yana ɗan karami tun bai je ko ina ba ma'aikatan likita masu kula da wannan cutar kansa musamman da wajen mata tun yana ɗan karami ana iya a hudda shi tun bai gama jiki ba saboda inda aka kyale shi yi nisa maganin shi wuya akwai daga nan in aka hudda shi mace ta huta kansa na bakin mama yau masu ilimi sun yi bice sun gano cewa tun jajibirin shi ake iya ganewa in aka hudda shi Allah ya raba ta da wannan cutar kansa amma wa in haƙyale har ya kai lokacin da mace ta hwada zub da jini ki wargi ya lalace Dr. Mana Amadu kenan na ƙaura sau Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maraɗi jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani daga Maraɗin jamhuriyar Nijar. Cutar siga wato diabetics ita ma cuta ce da take ta ƙara ta'azzara Shin ko wasu dalilai ne ke sa cutar ke ƙara yaduwa? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan dabu Dr. Ibrahim Danjimai Gezawa ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya zayyana dalilan da suka haifar da yawan masu kamuwa da cutar ta shuga musamman ma a nan arewacin Najeriya. Shi ciwon siga an rarraba shi kusan gida hudu. Akwai ciwon siga nau'i na ɗaya wanda akan samu a yara da matasa. wanda shi mai irin wannan ciwon suga kusan ba shi da sinadarin da ake kira insulin wanda shi ne a cikin yanayi na ƙoshin lafiya yake samar da daidaito wajen yawan siga da yake cikin jinin ɗan adam akwai kuma nau'i na biyu da ake kira type 2 diabetes da turanci wanda shi wannan banda karanci na sinadarin insulin din ba wai babu bane akwai akwai insulin din eh, duk da cewa ba wai ya wadata ba to bugu da ƙari kuma babban abu suna da yanayi na yadda jikinsu baya iya amfani da sinadarin insulin din yadda ya kamata to wannan nau'i na ciwon siga shi aka fi samu a eh, manya da tsofaffi duk da cewa yanzu saboda matsala ta kiba da ake yawan samu a matasa da ma yara to har a su ma ana samun wannan nau'i na ciwon siga shi wannan nau'i na ciwon siga shine yafi yawa kusan kashi 90 zuwa eh, biyar daga cikin ɗari na masu dauke da ciwon siga irin wannan nau'i na ciwon siga suke da shi kuma so da yawa za ka ga ba kasafai ake musu allura ba sai dai a ko dai eh, su bi hanyar kula da abubuwan da za su ci ko kuma a ba su kwayoyi da za su haɗiya shi ta ce hanyar da ake bi na magance wannan cuta sannan kuma akwai nau'i na hudu wanda shi yawanci wasu cututtukan ne daban da suka iya yi wa sashe na jiki da yake samar da wancan sinadari na insulin illa sai ya haifar da yanayi na ciwon siga sannan kuma akwai na hudu wanda shine eh, ciwon siga na masu juna biyu wanda za ka ga kafin a samu juna biyun lafiyar su kalau amma da zara an samu juna biyu ya kai wani mataki sai ka ga an same su da wannan ciwon suga bayan haihuwa kuma in har mabiyi ya ta fito to sai ga kuma ba su da wannan ciwo har sai an sake samun wani juna biyu to saboda haka eh, tunda mun ce wannan nau'i na biyu shine yafi yawa yawanci magana da za a kan abubuwan da suke haifar da yawaitar masu dauke da ciwon suga akan ya ta'allaka ne akan wannan nau'i na na biyu din daga cikin abubuwa mun yi magana a baya cewa jiki yana gagara wajen iya amfani ko yin amfani da sinadarin insulin a irin masu wannan nau'i na ciwon siga to daga cikin abubuwan da yake haifar da irin wannan yanayi akwai kiba domin ita kiba musamman kuma teɓa takan hana sinadarin insulin aiki to shi kuma sinadarin insulin tamkar mukulli ne da yake buɗe kafofi a cikin jiki da shi siga da ake kira glucose yake samu ya shiga shi kuma wannan glucose akan same shi ne daga abinci da ake ci bayan jiki ya sarrafa shi to idan ba a samu shi wannan mukulli wato sinadarin insulin din da zai bude waɗannan kafofi da shi wannan glucose zai shiga ba zai taru a cikin jini idan ya taru shine yake haifar da mafi yawancin alamomin da ake samu wanda yake ɗauke da ciwon siga sannan kuma a kwana a tashi bayan wani lokaci shi ne kuma yake haifar da matsaloli da illoli da shi wannan ciwo yake wa sassa daban-daban na jiki Dr. Ibrahim Danjimai Gezawa kwararren likita asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Madalla a gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga kanan dabu, Yanzu kuma sai in kunne ya ji. Rashin kula da tsabtar muhalli na ɗaya daga cikin abin da ke saurin yaɗa cuta a cikin al'umma. Malam Halil Usman shine shugaban sashen kula da tsabtar muhalli na karamar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna. Ya yi mana jan kunne a kan ba da kula ta musamman ga tsabtar muhalli domin gujewa kamuwa da cututtuka daban-daban. Wasu irin cututtuka ne idan wanda bai ji ya rika wanke hannun shi ba in ya shiga bayi ko in ya taɓa kwata ko in ya yi wasu ayyuka ko hulɗoɗi da wasu al'amura dan bai wanke hannun shi wasu irin cututtuka suke samun bil'adama. su babban cutan dai kwaɗe ne shine gurɓacewan ciki yakan iya kawo zawo da amai ka ji kawai bayan ka gama hudodinka da daddare kawai kana kwanci sai ka ciki ya kulle ya aka yi ni me na ci ne las kai ta bincike kai ta bincike in fact ana rasa rai ma ta sanadiyan wannan sai kawai mutum ka ji an ɗauke shi an ce an kai shi asibiti cikin dare zawo da amai ya kama shi menene dalili wallahi illan rashin wanke hannu ne domin inda yana ɗaukan ɗabi'an wanke hannu ina mai tabbatar maka babu abin da zai same shi ko ka ji an ce mutum yana kwanci cikin dare ka ji gamban ciki gamban ciki wani abu ne wanda ke system ne yake tsayawa na digestion in ya tsaya shi kenan abin da ka cin nan yana nan stick in kai sa'a kai amai in ba kai sa'a ba ka dinga getsa kenan na fitar da you know gas na wannan na abin shi da bai bai to an treating ne nashi ba so illolin rashin wankin hannu kenan wanda inda ko an ɗauki wannan dabi'a so in Allah ya so yadda za ga cewa mutum yana cikin bashi cikin wannan hatsari na kamuwa da wannan cututtuka. Wasu illoli ne kuma na rashin gyara magudanan ruwa da sauransu. So rashin gyara magudanan ruwa yana kawo flooding watan ambaliyan ruwa. mummuna sannan kuma yana kawo tanaji ne ga sauro sauro wanda shi ne babban illa yanzu da muke fama da shi sauran nan tafin hannu kawai zaka sa in yana tafiya zaka kife shi zai faɗi to amma yau shi ke kifar da mu saboda mun ƙi yin tsafta muna taɓa dagarwa akan cewa a fito a yi tsafta duk lokacin da ka share magudanan ruwa aƙalla kana kashe ƙwanyayyakin sauro aƙalla miliyan ɗari da wani abu ne lokacin da ka share wannan hanyar ruwa wanda inda baka share shi ba a wannan lokaci a cikin daren nan za su kyankyashe za a kyankyashe su in a kyankyashe su kuma sun fito kenan shi sa da birni da ƙauye yanzu babu inda babu zazzabin cizon sauro kuma zazzabin cizon sauro ba wai gwamnati ne za ta kawar maka da shi ba a'a kai ne bisa wannan tsari da aka ɗauko mana na tsaftar muhalli na wash department da aka yi so shi ne zai taimaka in muna bi muna faɗakar da jama'a kan tsarin da ya dace mutane su ɗauka shine a fita guda magunanin ruwan nan idan ana share shi ko da yaushe za ka ji babu sauro sannan bayan layi za ka je ka tarar da cewa bayan layin nan hanyoyin ruwa ne wanda ya shafi akalla gidajen mutane hamsin amma wallahi za ka tarar da ba mai gida ɗaya da ke fitowa bayan layin nan ya ga me ke faruwa a bayan layin shi wanda babban illa ne muna haɗa mutane da mutane don su haɗu su fito bayan layin nan su gangami su sharo shi idan aka share shi su ruwan nan ba zai rinka zama ba ruwan nan zai rinka wucewa yana tafiya duk inda ya dace sannan muna kira ga jama'a akan cewa sa'ilin da aka share bayan layi so in allah ya so kamar drainages da ake gina wanda gwamnati ke yi na gaban gidaje drainage din nan da aka yi an yi ne don amfanin kai mai gida don amfanin titi da jama'a ke bi amma kai mai gida ya fi zama tilas a gare ka domin ka fito ka rinka sha wannan kwalbet domin wannan kwalbet hurumin kofar gidanka ne amma babban illan da muke fama da shi anan shine za ka je ka tarar da anan ne mutane ke ɗauko sharansu su zuba ana jiran damina ya zo in damina ya zo shine zai share wannan ruwa ya tafi da shi wanda ku shi yake kawo mana ambaliya Malam Halliru Usman kenan shugaban sashen kula da tsabtar muhalli na karamar hukumar Igabe da ke jihar Kaduna a inda ya mana jan kunne a kan yadda za mu kula da tsabta na muhalli domin kauce wa kamuwa da cututtuka daban-daban. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma hero Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.